maza wannan kalubale gare ku ne shin ko ka san cewa minti goma ko sha biyar ko ishirin baya taba gamsar da mace kun fahimta yanzu ni kun gan nan ko ni da mijina wallahi sai mi awa biyu muna sex kai kafin ma ya shiga sai mun kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina kun fahimta to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani don ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji da minti goma minti ishirin yake mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta don ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin waɗannan matsatsalin na lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan makulashe kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudun kenan saboda ni mijina ga kun gani akwai irin safe food irin su ayaba ka irin da kayan dai marmari haka idan kana yawan cin shi wallahi za ga abin ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka